ingantacce a cikin musulunci kamar yadda muka yi bayani lallai hakika wato tauhidin nan yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin hadisi cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci da abubuwa guda biyar mafiya yawa mutanen mu sukan fassara an gina musulunci akan abubuwa guda biyar malamai suka ce wannan fassara akwai kuskure a ciki domin idan an ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wato musuluncin daban abubuwa guda biyar din nan kuma daban alhali ba haka bane ana nufin cewa an gina musulunci da abubuwa guda biyar abu na farko tauhidi akida kenan sannan abu na biyu sallah abu na uku azumi abu na hudu zakka abu na biyar aikin haji waɗannan abubuwa guda biyar da su ne aka gina musulunci saboda haka idan babu ɗaya daga ciki babu wani babban rukuni na musulunci kamar ka yi bayani ne ka ce akwai ɓangaren gabas akwai na yamma akwai na kudu akwai na arewa akwai rufi ko kuma akwai ainihin foundation shine shimfiɗa saboda haka in aka ce babu ɗaya daga ciki to hakika wannan gini bai samu inganci ba kuma wannan gini bai kammalu ba to haka ma musulunci yake haka rukunan musulunci suke ga ainihin musulunci to babban rukuni na farko shine tauhida ah, wato tauhidi shine aqida kamar yadda muka ambata wanda za a kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wajen yin masa da'a kuma za a kadaita Allah ta'ala wajen bauta masa to wannan kalma na ainihin tauhidi ko kuma aqida wato malamai sun kasa ta kashi daban-daban amma mu dauki abin da ya shafi tauhidi don zai fi mana sauki saboda an fi ambatawa tauhidi ya kasu kashe uku akwai tauhidi wanda yake na ulohiyya akwai tauhidi wanda yake na rububiyya sa'annan akwai tauhidi kuma wanda yake na al'asma'u wa sifa wato tauhidi na kadaita Allah tauhidi na tabbata